اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ko izgili da renin da muke yi musu kuskure ne ba su cancanci azaba ba ko kuwa izgilin da muke musu daidai ne sun shiga wutar idanuwanmu ne ba su gane su ba